Demokradiyya a yau. Cikin shirin ko ma'abuta kafofin sada zumunta suna sane da dokar da gwamnatin Najeriya ta kafa kan wasu hane-hane a intanet, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙila kafofin yada labarai a Najeriya sun yi bibiya kan dokar da aka kafa a wajajen ƙarshen mulkin shugaba Goodluck Jonathan, wacce turanci ake kira Cyber Crime Prohibition Act. Ma'ana, dokar da ta hana aikata laifi a shafukan intanet ko kafofin sada zumunta. Ƙarƙashin wannan dokar ce a baya bayan nan 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bauchi suka kama Musa Azare, ɗaya daga cikin masu kan lamirin gwamnatin jihar a Facebook. Kamin shi hukumar EFCC ta kama wani da ake kira Abu Sadiq dukkan su sanannun marubuta ne a intanet waɗanda wasu masu ya kallon su a zaman ƴan gwagwarmaya. Dukkan su biyu an sake su. Abdulwahab Muhammad ya samu zantawa da Musa Azare ga kuma kaɗan daga cikin abin da ya gaya masa. Kwana biyu kafin ranar da za a zo a kama ni, a chief of staff ɗin gwamna ya turo kanin Alhaji Wada Inuwa har ofis ɗin a nan Abuja. ce wando Allah do annabi yana so na zo ne gidan gwamna nan Abuja yana son gani na na ce masa ya koma ya gaya masa ni ba zan gan ba kafin kai ma ya turo mu waɗansu da yawa mun yi waya har mun yi magana da shi a waya amma ni ba zan zauna na gan ba kwana biyu bayan haka sai kawai aka zo aka ce an zo kama ni daga Bauchi to kaga in kai haɗa waɗannan abubuwa guda biyu dole za ka ga gwamnatin jihar Bauchi ko kuma shi gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi an kawo ka nan bauchi ne ko kuma dai ba kawo ka bauchi ba to mun taho a nan kefi a jihar nasarawa suka ba da ni a nan a hannun dpo na kefi na kwana a nan a cikin sel mm. washe gari suka ɗauke ni muka kama hanya zuwa bauchi amma muna kan hanya sai suka ce mun an ba su oda su sake ni saboda haka za su sake ni zan koma abuja za su saka na mota na koma abuja suka hada da wani mutumi a magana da shi ya ce za su sa na mota na kuma abuja na ce to na gode daga nan baya mun gama waya da shi na ce musu ba za ku dauko ni daga gida ku sauke ni a tsakiyar dajin koma abuja ba ko dai kuma yadda ne abuja ko kuma mu ce bauchi. sai dai a mai da martani gwamnatin jihar bauchi ta bakin babban mai ba da shawara a fannin labaru da hulɗa da jama'a comrade sabo muhammad ya ce abin da ake zargin musa azarin da aikatawa laifi ne wa gwamnatin ƙasa. saba wa doka ne na ƙasa akan harkan yanan gizo illa dai kawai hukumomin tsaro suna bibiyan irin abubuwan da suke yi na bacar kuma ana amfani da su kamar da kowa ya sani na bata mutane masu mutunci kuma gwamnati to sai dai kuma da na tuntubi hukumar 'yan sandan jihar Bauchin kan wannan batu sun yi gum da bakin Mun tuntuɓi barista Huwaila Ibrahim domin sanin wace doka ce jami'an tsaro suka yi amfani da ita wajen tsare waɗannan 'yan gwagwarmaya? Dokar da suke dogaro da karo da ita hmm. shine wannan cyber crime Prohibition Act. To. daga cikin waɗannan bills ɗin da um, mai girma Jonathan president Najeriya da ya wuce mm. ya saka hannu a ciki ta zama doka. To a ciki akwai mm. dokokin da suka kama a section 24 sashi na 24 mm. na ita dokar. Ta eh. ga ta yi magana a kan cewa um, duk wani mutumin da yake aika da aika saƙon barazana haka shine kamar threat ba? Eh. Ta yanar gizo. shine kamar a ce thread through the internet hmm. mutum ya aika wani sako na barazana ta yanar gizo ko kuma ya yi wani ya aika da sako malicious sako sako hmm. da yake gani kamar kawai sako na kage eh. saboda ya musguna wa wani hmm. ko ya bata mishi ko ya bata mishi sannan kuma da cyber bullying shine kasan akwai cyber bullying wanda su a kasar waje ba za ka ga mutum a ce ai ana bullying din shi eh. ana cyber bullying har suna committing suicide aka yi bayani a kan cewa shi wannan section 24 din aka ce duk wanda aka kama shi yana yin wannan eh. yada abu nan da yake ba daidai ba duk ta yanar gizo yada manufa mara kyau ta yanar gizo yada wani abin da zai yi um, zai bata gwamnati suna da kuma cyber stalking cyber stalking shine kamar a ce irin da cin dunduniyar mutum a intanet kana bbh kana cin sa. Hmm. da wata manufa mara kyau to so duk wa'annan sai aka kunsa su a wannan sashe na 24 aka ce gabaki ɗaya su laifi ne a wannan sashen kuma abin nan hukuncin shi hawa hawa ne hmm. akwai hukuncin akwai hukuncin da za a ce miliyan dubu ɗari biyar mutum zai biya akwai hukuncin da za a ce miliyan biyar mutum zai biya wani hukuncin miliyan bakwai mutum zai biya har har miliyan goma to to wanda aka kama shi da laifi sannan wanda ko a mushi tara ko ko ya biya wannan tarar ko kuma a kulle shi zaman yari a ce kaman za a kulle shi zaman yari kaman not less than ba kasa da shekara ɗaya ba to daga shekara ɗaya ko sama To. Ko kuma a wani hukuncin ma za ka ji an ce za a yi shi tare shi kuma sannan zai yi zaman yari. To, to a fahimtar ki waɗannan dokokin ne jaman tsaro suke amfani da su wajen kama a akalla shi a Wani waɗannan bloggers din nan tun da aka yi fasin wannan law din in ga an ce za a kama an aka je aka kama wani mutum irin masu wannan rubuce-rubuce a yanar gizo yawanci wannan dokar da ita suke ta ta'allaka kowace doka tana da tsarin laifukan da ake kama mutanen nan da su da ake danganta da wannan doka sun cancanci kamu a ƙarƙashin waɗannan dokoki ya to ka mu matsalar mu ka kamar mu matsalar mu a Najeriya ai ka ga muna da doka amma bin dokar da yanda ake aiwatar da dokar mu kuma shine matsalar mu kaga shi kanshi wannan dokar da ta faɗa kaga a sashe na arba'in da biyar mm. Um, subsection 3 um, rukuni na biyar na uku kai eh. a dokar Ta hmm. ga ai cewa aka yi wanda zai bi duk wani wanda zai bi haƙƙi kan wanda zai bi abu kan wanda zai hukuntar da dokar wanda zai amfani da dokar ba kamata yi a ce an yi setting up a council wannan council din kuma ya zama na mahaɗa ce na intergovernmental agency kamar a ce attorney office attorney general iya da wakili representative a ciki eh. iya da wakili efcc suna da wakili ss suna da wakili police suna da wakili duk waɗannan agencies ɗin na gwamnati hmm. suna da wakili a wannan su ne za su haɗa su zama wannan council ɗin wannan council ɗin shi ne yake da ƙarfin da zai aiwatar da doka su ne za su yi administrin wannan dokar To zuwa yanzu an an kafa wannan majalisar? Jin da ai ba har yanzu ba ni har yanzu not that har yanzu ba a kafa majalisa irin wannan ba. To. Saboda dai in za a yi wannan kama kama za ka ji an ce ai police sun je sun kama mutum ko yes sun je kama shi. Kuma kana ita kanta dokar a wannan sashi na arba'in da biyar sashi da sashi na hamsin suka ce shi kan shi ga mutum kafin a kama mutum sai wannan council din sai sun aika sai an je wurin alkali an je an samu warrant a wurin alkali kuma samun warrant din a wurin alkali ba wai kawai warrant za a je a samu na a kama mutum ba sai an je neman warrant din sannan sai an yi nuna wa alkalin an tabbatar mushi da cewa ga laifin da mutum ya yi ka san kamar yanzu idan mutum zai idan idan za a yi proving cewa kamar in zan yi in zan yi in na kawo kara kamar an bata min suna mm. na kawo gaban alkali ai akwai abubuwan da zan tabbatar wa da alkali cewa wannan fa abin da aka yi fa eh. ya bata min suna ina sashen din sun ce sai an je an nemi warrant a gurin alkali eh. an tabbatar musu da cewa ga fa abin da aka yi ga abin da aka yi an musu bayani kuma an nuna cewa sakamakon yin wannan abin ya bata sunan wani eh. ko kuma shi wannan yanzu ya je ya kai musu kara ya je ya kai musu kara su kuma sun je wurin alƙalin an tabbatar da abin waran abu an tabbatar da haka sannan alkali zai bada waran to idan alkali ya bada waran sannan sai a je a kama shi amma kaga duk wannan kama kaman da ake yi ban taba jin an ce ga wanda aka aka karɓi waran aka kama shi ba sai dai a je a ɗauko mutum a abin nan kuma kaga um, kamar yadda doka take faɗa mu a Najeriya duk wanda aka kama kaga yahi abin da his kan sai an yi proving cewa abin da cewa wannan laifi ya tabbata cewa ya yi. Amma barista ai eh, eh. barista ai a Najeriya an ce abin ba haka yake ba ne da an kama kana da laifi sai ka tabbatar cewa ba ka da laifi. Maimakon cewa. Ai wannan dai wani abu ne na daban. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardasta za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin Abdul Wahab Muhammad da barista Huwaila Ibrahim da kuma Cubahiro Dido ne wadda ya daidai sautin shirin a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. thank you